mata wasu neman mata 'yan uwansu lesbians mata mutanenmu muna nan muna ta karawa muna nan muna ta karawa kun san albarkan da nake samu a kanku to albishirinku wannan bidiyon da na sake ta ba da daɗewa kun san mutane nawa suka kira ni suka samun albarka Allah ya miki albarka ki ci gaba da basu shawara an maki rage zagi to na ce na daina zagi amma dan Allah da Allah mata masu neman mata ya wasu. lesbian nake nufi fawo Allah ya bamu zankaɗa zankaɗan maza masu zankaɗa zankaɗan banana ke ba za ki bi namiji ba ce sai dai ki bi mace ku dinga fingarin juna to menene abin daɗi akan wannan lesbian din i always ask menene abin daɗi akan shi wannan lesbian ɗin ni na yadda namiji ya fi mace daɗi fa namiji ya fi mace daɗi saboda i'm not in support of that lesbian ko da na minti ɗaya ne i'm not in support of it kina lesbian ba abin da ya haɗa da ke hanyar jirgi daban na mota daban saboda ke idan har kina lesbian na gama kallon miki Allah ya tsine miki iyayenki sun tsine miki to me zai haɗa ni da ke dama zaka zauna da kawa ka idan zaka zauna da kawa ba za ka samu ci gaba ba ko ba za ta dinga baka shawara tana supporting ɗinka ba ai ba amfanin zama da ita na gaya muku ku daina wannan lesbian ɗin na ga yanzu gay ma ya riga ya zo ya zama abin ya zama ruwan dare maza na cin maza <laughs> da duwawu <laughs> well this is serious don girman Allah ku ji tsoron Allah ku tuba wallahi za mu mutu dukan mu za mu mutu kowa ma zai mutu amma kun san an ce zunubin wani yana bin na wani ko saboda haka gaskiya har ga Allah haba haba haba haba eto eh gara ki snatching in kin ga namijin da ya miki a gurin kawa ke idan har kina lesbian ko saurayi na ne ya miki kina ga idan cewa kin bar lalle lalle sai kin yi nema da saurayi na ne zai sa bar lesbian yar uwa je ki ki snatching din shi in kin ga zaki iya nifa for me it's not easy for you to collect my man from me it's not that easy it's not that easy gaskiya amma kin ga maganar lesbian din nan Allah ya riga tsini ya riga tsini muku na roke ku na roke ku na roke ku na roke ku abin da yasa na fara magana akan gay is because of many people used to call me su kira sai su fara ce min eh ina magana akan lesbian suna jin daɗin shi and they want me to talk about gay which i come to realize that social media ina gani da yawa sai ka ji an kama wannan da yaro karami an kama wannan da yaro karami an kama wannan da yaro karami yana rafin na yaro karami <laughs> ta baya wani hukunci ya kamata a yi ma irin waɗannan mutane wani irin hukunci ya kamata a kai kana namiji baka in baka yi aure ba baka tunanin gobe za ka yi aure da shi Allah ya riga ya la'ance ka Allah ya riga ya tsine maka sai ka nemo yaron mutane ɗan ƙararramin yaro ka zo ka fara buɗe mishi baya ba ku san wannan abun yana da effect ba ne yana da shi da ana ganin lesbian ne ai su ne ƙwanƙwararrun 'yan iska sai yanzu gashi maza kun zo mana da wata sabuwar salo wai ku a dole cin maza ta baya to allah ya tsine muku allah ya shirye ku ni dai na riga na faɗi na wawo as for you as a lady duk abin da kika shuka shi zaki girba idan kin ce lesbian ne a gaban ki muna nan ki ci gaba za ga yadda karshen ki zai kare idan ma bamu ga karshen naki kin mutu ko wani abu ya faru da ke ba zaki aure zaki haihu kin isa ki hana yarinyan ki kin isa ni na riga na faɗa yarinya kina lesbian daga lokacin da na find out kina lesbian hanyar jirgi daban da mota ki can nayi nan ba ce da ni kike ba ba shayar da ni kike ba zan zauna ina binki ba saboda haka kina mace bai kamata ki dinga bin mace yar uwanki ba ki taimaki rayuwanki ki taimaki rayuwar yar uwanki saboda yau idan kika bata wa kanki suna ba a kanki kadai kika bata wa suna ba kin yi wa kanki kin yi ma familinki kina ganin kamar eh tunda rayuwanki ne you can live your life yes everyone has his life to live but because of everyone has his life to live that doesn't mean you should destroy your life by doing nothing say lesbian to Allah ya shirye ku mu huta lafiya